nazarta Hausa Novels. Assalamu alaikum masoya masu sauraro. Ina gaishe ku ina gaida kowa da kowa. To, ga mun dawo dai za mu ci gaba da karanta muku littafin din. Littafin din dai littafi ne da ya samu rubutu daga shahararriyar marubuciyar nan taku a Shantilab. Ni kuma maman Yasmin nake karanto muku shi. Domin ɗan je dogon hutu ne ɗan wani takaitaccen lokaci sakamakon wasu 'yan dalilai amma yanzu za mu ci gaba da kawo muku shi da yardar Allah mu ci gaba da kasancewa da ku a wannan tasha ta mu mai albarka ta nazarta Hausa Novels. A baya mun tsaya ne kamar haka. Kafin ta tantance ko ta ji an ɗauke ta da wani gigitaccen mari yanzu kuma za mu ɗora ne kamar haka. yana fitowa daga exam hall yana inda suka yi da zai za su haɗu bai tare da ita a watan ba hakan ya sa shi zama don jiranta ya san kila wani abin ta je ta ko ta je sai duk wata ya yana sake duba fam ne da wani makocin su ya samo mashi na aiki a wani kamfani ga yadda makocin nasu ya gaya mishi ya ce suna ɗaukar mutum da kowane mataki na karatu kai hatta wanda iyakar shi firamare suna ɗaukar shi sai dai kawai bambancin albashi da za a samu tsakanin su tun jiya ya bashi akan zai amsa yau idan ya cike sosai shi ma din din ya ji yana son aikin dan dama yanzu hutu za su yi gashi aikin furniture din su yanzu ba a cika samu ba kasancewar yanzu damuna ce kowa ta kan shi yake duk ba a fara fitar da amfanin gona ba bare kuɗi su yawaita har a fara maganar aure da kuma ya zauna haka ai kwara ya jarraba wannan duk ko Allah zai sa a dace Ciro ya shiga ciki takardar cikin nutsuwa, making extra sure bai yi mistake ba. ko guda sai da ya gama cikewa tsaf sannan ya tsaya yana sake duba don tabbatar da bai yi kuskure ko ɗaya ba ganin komai daidai ne ya sa shi buɗe tsakiyar wani littafi ya saka takardar ciki ya mai da ya rufe daga kai ya yana lan sararin samaniya ya hange da hadari ke neman haɗuwa ga iska iska da ke ta kaɗawa yanzu duba wacce ɗin hannunsa ya yi ya ga uku saura yanzu a ya fi 30 minutes da zama to ina ta shige ne haka tambayar da ya yi wa kansa kenan koma ya yi jikin kujerar ya haɗe hannayen shi a ƙirji ya ci gaba da jiran tsamani zi wani dum ta ji kanta yayi ta yi baya-baya ta zube ƙasa dafe kumatinta da take ji kamar ba nata ba ta yi tana jin numfashi cikin fitar hayyaci rangobawa masa ya yi gabanta yana ci gaba da wannan ɗan iskan murmushin nashi da kika wani yunkuro ni ma mari na zaki eh ya faɗa yana leƙa fuskar da ta fara yin jaja-jaja ɗagowa ta yi ta kalle shi da idanunta da suka fara yin ja hannunta still dafe da inda ya mare ta tana jan numfashi har yanzu gaya min na ce ni ma marin nawa zaki ya faɗa yana kai hannun saitin kirjinta bige hannunsa tai tana ja da baya da kyar kamo hannunta ya so ya ƙara yi ta ƙara bige hannun tana ƙara ja baya tana nishi go away yo Yubrat ta faɗa tana ɗibar ƙasa ta watsa mishi still tana ja da baya saurin kawo da kai yayi ganin ƙasar ta nufo fuska shi hakan yasa ta sauka a jikin shi sake juyowa ya kalle ta brat ni ne brat wato bakinki bai mutuwa ko don't worry zai kashe miki shi a yau now and forever ya faɗa yana nufota ganin haka yasa ta saurin miƙewa a gigice ta hanyar guduwa sai kawai ta ji bash da ke bayanta ya cafke ta ƙara ta saki ta shiga ƙoƙarin ƙwace kanta hannunta a hannun shi amma ta kasa ba ta yi wata wata ba ta saka kafarta a tsakiyar kafafun shi ta ɗago gwiwoyinta wani mahaukacin ƙara ba shi ya saki ta da sakinta ba shiri ya faɗi yana bilayi faɗuwa ta yi ita ma da ya sake ta amma ko sakon ɗaya ba ta yi ba ta miƙe ta fara gudu cikin son kuɓuta daga gare su ku bi ta kar ku sake ta gudu in ji masta cikin karaji da gudu su alex suka bi ta yayin da shi kuma masta ɗin ya zube gaban bashi da ke ta ihu har yanzu hannayen shi damƙe da gaban shi ya ɗago shi yana kallo gudu take cikin fitar hayyaci ba tare da ta san hanyar da take bi ba ga wani iska mai ƙarfi da ya taso mai tafe da duhun hadari iya gigicewa ta gigice don kawai jefa ta take inda ta samu gashi ba ta gan gabanta sosai saboda iska ƙarin tashin hankalinta kuma shine sautin gudunsu da ta juyo yana ƙara kusanto ta sosai kafin ma ta yi wani isa suka cin mata gandu ya sa mata kafa ta yi tuntuɓe ta faɗi jin ƙugu ta shiga yi da baya da baya tana numfashi nufuwarta suka ci gaba da yi ita kuma ta ci gaba da jan ugu tana girgiza kai cikin tsananin tashin hankali tsabar rudewa ma ta kasa jawo kowace addu'a sai bari da duk ilahirin jikinta ke ta ke kabar ta tijiye wanda hakan ya sa ta sakin karar azaba ba ta gama tantance zafin wannan ba ta ji an damƙi ta an fara jin ta ihu ta ci gaba da kwalawa tana iya ta na ganin ta kwace amma ta kasa bai tsaya da ita ko ina ba sai a gaban su masa da ke duke su gaban bash da ya galabaita iya galabaita don ba don ba karya ya bugu jafar da ita ta zube gaban su masta tana haƙi a fusace masta ya damƙi gashinta har sai da ta yi ƙara ya ɗago kanta saitin fuskar shi yana ta da jajayen idanun shi kwakulo ya wuta ta tofa mishi a fuska cikin ƙarfin hali kau da kai yana rintse ido saboda yawun da ya sauka akan fuskar shi a fusace sake juyewa ya ɗauke ta da mari da ya fi na ratsa jiki wata wahalaliyar kara ta sake fasawa ta zube a wajen tana numfarfashi sama sama kunnen kunnenta na yi mata dumdum ga idanuwanta da suka fara ganin dishi-dishi bayan hannu ya sa ya goge yawon fuskar shi yana huci sannan ya kara nufarta ya sake damƙo gashin ta ya ɗago ta zaune ritsa idanuwanta ta yi gam tsabagen damƙar har jijiyoyin gashinta ana gani ni zaki tofa wa yawu a fuska eh ya faɗa yana ƙara ɗauke ta da wani marin wanda ya ƙara sa ta zubewa cusa fuskar ta yi cikin ciyayin wajen tana jan numfashi da ƙyar ƙara damƙo gashin ta ya ɗago ta again yana saita fuskar ta saitin fuskar shi ya nufi bakinta da niyyar sumbata datse bakinta ta yi gam ta hanyar mai da labbanta ciki ta danne tana farfashi masu nauyi cike da mugunta ya sa ɗayan hannun ya kamo ta ya lotsa yatsun shi a kowane gefe cikin mugunta har sai da bakin ya buɗe ƙara nufar bakin yayi da niyyar kis ta ɗauko hannunta ɗaya da ƙyar ta rufe mashi fuska tana tana tura shi da kai yake cikin son kauce ma ture fuskar shi take yi amma ta ki bari hakan yasa ya saki gashinta da har yanzu ke a hannun shi ya kamo hannun nata da ta tare mashi fuskar da shi ɗago ɗayan hannun ta yi shi ma ya cafke shi ya haɗe su a baya ya rike su da hannu guda ya sake ɗago fuskar da tsiya ya sake nufar bakin din kara duba agogon hannun shi yayi a karo na ba adadi wai ina ta tsaya haka ko ta tafi ne amma ai ba su yi da ita cewa tafiya za ta yi ba gashi kuma bai son tafiya kuma a ce tana nan ta zo ta neme shi bata gan shi ba kallon sama da hadari ke ta ƙara haɗuwa yayi ga iska da ya fara ƙarfi miƙewa tsayayye yana rungume littattafan shakirji yana ƙara kallon yadda hadiri ke ƙara haɗuwa ina ta shiga to sai yanzu yake jin haushin rashin nambar wayar da bai da shi da ba yanzu ya kira ya ji ko tana ina ba ga hadari sai kara haɗuwa yake ya san rufin shi shine ya bar su tun yanzu kafin ruwa ya balle saboda yanayin shi don yanzu haka ma iskan da ke kada ya fara affecting din shi maybe ta tafi gida ita ma yes na tabbata ta tafi ya faɗa ya faɗa ma kanshi cikin ƙwarin gwiwa da wannan tunanin yasa ya fito daga inda yake yana ƙara kankame tattafan shakiji ya fara tafiya don barin su ɗin wani iska mai karfin gaske ya ƙara tasowa wanda sai da din ya ƙara ƙanƙame jikin shi ga shi dama daga shi sai wata farar t-shirt mai gajeren hannu kasancewar yau da zafi aka tashi ya sa shi sanyo ta don ko kaɗan bai taɓa kawo ma kanshi za a yi ruwa ba ƙara saurin tafiyar shi ya cikin zuciyar shi yana addu'a Allah ya ya ɗaga ruwan nan har ya kai gida don ba zai manta da gargaɗin dakta ba wancan attack ɗin na ciwon shi inda ya gargaɗe shi sosai akan ya kiyaye shiga ruwa saboda condition ɗin don koyaya ya shiga ruwa matsala za a samu wani iska mai haɗe da guguwa ya sake tasowa wanda sai da ya kai hannunsa ya kare fuskar shi ganin yadda guguwar kasar ta nufo su yana jin zubewar wasu daga cikin littattafan hannun shi amma bai buɗe idanun shi ba sai ma addu'o'i da ya shiga karantowa a zuciyar shi har guguwar ta wuce sauke hannayen shi ya bayan ta wuce bayan ta wuce yayi saurin dukawa don tattare littattafan shi iska ake sosai wanda hakan ya sa littattafan suka ba shi wuya wajen tattaro su don iska sosai yake kaɗawa har littattafan na bubbuɗewa da kansu cikin haka ne wani littafi ya buɗe iska ya shiga bubbuɗe pages din da sauri da sauri har ya kai page din da ya saka takardar shi na form ɗin da ya cike hit iska ya fizge ta ta yi sama ta fara shawagi a cikin iska oh ya faɗa yana kallon yadda takardar ke sama ke ke ƙasa a cikin iska saurin ida tattara kingin littattafan ya yi sannan ya miƙe ya fara bin takardar don kamo ta sai dai kwata-kwata ya kasa don dimo yake tunkarar takardar dimo isa ke kara yin gaba da ita haka ya yi ta binta da gudu-gudu sauri-sauri trying all, his best na ganin ya kamo ta amma a banza zi duk yadda ta so kwatar hannayenta da ya rike a bayanta kasawa ta don ba karamin riko yi musu ba gashi karfin ba ɗaya ba duk yadda ya so ya lalubo bakinta kasawa don sosai take amfani da iyakar karfinta na ganin ta kwace wanda hakan ya sa ta ƙi tsayawa wuri guda bare ya samu damar lalubo bakinta su alex na nan still tsaye kansu suna kallon artabin da suke yi tun ɗazu suna son su shiga a fafata da su amma sanin halin masa yasa suka suka jinkirta don ga dukkan alamu shi da kanshi yake son ya fara ladabtar da ita kafin su ma su biyo sahu gajiyaye da kokawar tasu hakan yasa ya kai hannu ya kamo gaban rigarta bata yi aune ba sai ji ta yi ƙet yana ja yana keta ta Tashi ta yi da niyyar sake guduwa, sai dai sa mata kafa da wani ya yi wanda ba za ta tantance fuska shi ba saboda dishi-dishi da take gani ya sa ta kara zubewa a wajen tana sakin wata ƙara mai ƙarfi. Help! Din! Sumi! Somebody! Help me! Din! Sosai ya jigata wajen ƙoƙarin kamo takarda ga hadari sai kara haɗuwa yake sosai. Sai dai ya kasa haƙuri da ita domin muhimmancinta a gare shi ya sa shi jin bai iya barinta ta bi iska hakan da ya samu ta tsaya wani wuri inda ta makale cikin wasu ciyayi sauran ƙarasa ya yi wajen ya duka ya ɗauko a jiya zuciya ya sauke ganin bata yi komai ba ya sa ya shiga linkita ta netli ya saka ta a aljihunsa karar da ya jiyo daga ɗan nesa da wajen ya sa shi waigawa da sauri shiru ya kasa kunne amma tsib bai ƙara jin komai ba a jiya zuciya ya sake saukewa har ya juya zai tafi ya ƙara jin wata ƙarar wadda ta fi waccan don wannan ma kamar ta namiji ne sake waigowa yana kallon saitin inda ƙara ke taho jin wata ƙara ya kuma yi kamar ma magana ake sai dai ba zai iya tantance abin da ake faɗi ba shiru yana kallon saitin inda ƙara ke fitowa sai kuma ya kalli sararin samaniya ya ga yadda hadari ke ƙara haɗewa wata ƙara ya ƙara ji sama sama kuma kamar muryar mace tunani ya fara yi to idan ma mace ce me zai kawo ta nan hankalin shi ne ya kasu gida biyu ɗaya a inda yake jin ƙara ɗaya kuma gida ya san idan ruwan saman nan ya sauko to ya kaɗi har ganyen shi sai dai kuma ya rasa dalilin da ya sa zuciyar shi fi karkata inda yake jin ƙara har kasa kunne ya ji ko zai ji wani abin sai ya ji tsit ya ɗan jima yana sauraro ko zai ji wani abin sai dai bai ji komai ba hakan ya sa shi yanke shawarar tafiya watakila kunnuwan shi ne ba su jiye mishi daidai ba ƙarar rungume da tafan sa ya fara takawa zai tafi wata ƙarar ya ji wanda ta fi ta ɗazu wanda hakan ya sa shi ƙara waigowa da sauri tabbas wannan karar mutum ne kuma mace me mace ke yi a nan cikin wannan ungurmin hadarin ko bacewa ko bacewa ta yi babu mai amsa mishi hakan ya sa shi fara bin inda yake jin karai yana ƙara rungume takardun shi dimo yake ƙara nausawa dimo yake ƙara jin jin muryar clearly dadi mommy help taimako please help me jin hakan ya sa shi ƙara sauri yana ɗan haɗawa da gudu yana bin muryar har ya bayyana sakin littattafan hannun shi yana ƙara waro oily eyes in shi ganin yadda mace ke kokawa da wani namiji bakin rai bakin fama mace ce a ƙasa namiji a kanta suna kokawa sai ihu macen ke bai san yadda aka yi ba sai kawai ganin shi yayi a wajen ya cakumo namijin ta ba ya dago shi ya wurgar gefe sannan ya rankwafo ya dago macen da sauri kankamin shi zai ta yi cikin fitar hayyace sir tana san batun neman taimako duk yadda ya so ya bambare ta daga jikin shi kasa waye don kankame shin da ta yi gam kamar her life defense on him babu zato ya ji abu ya tunkuɗa shi ta baya wanda hakan ya sa shi ya yi gaba ya faɗi da shi da zi ɗin da ke jikin shi limshe idanu ya ya buɗe su akan fuskarta da sai yanzu ya samu damar ganinta ƙara wara idanun ya ganin the shock of his life zainab zuciyar shi ta yi exclaiming saurin murginawa ya gefe ya tashi zaune still yana kallonta da madaukakin mamaki a fuskar shi ita ko curewa ta yi wuri guda ta rungumo kafafunta a jikinta tana kuka mai cin rai jiki babu jikinta babu inda baya rawa kai karajin masta ya dawo da din daga duniyar kallon zai dagowa ya fara bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya sun jeru a gabansu suna kallon shi shi ma sai huci suke kai waye da zaka shigo gonar mu har ka nemi taka mana burki ko baka san ko mu su waye ba in ji tiji cikin ƙaraji doɗe kunnuwan shi yana yatsi ne fuska o me yasa kake tsawa to in ji din still hannun shi doɗe da kunnuwa o kamar kunnuwanta abin da suka jiye mata kenan duk duniya mutum ɗaya ta san yana cewa o din kenan tambaya ma kake me yasa nayi tsawa wato ba ma ka ji tsoro ba sai ma rainin hankalin da kake neman yi ni ban raina maka hankali ba babu kyau tsawa ne saboda hakan yana da illa sosai gare ka da kuma mai sauraron ka idan kai tsawa hakan yana iya cutar da kai domin din z ta katse shi da faɗin haka ta rarrako cikin sassafa ta faɗa cikin jikin shi wani irin kuka mai tsuma zuciya ta fashe da shi tana ƙara ƙanƙame shi wayo din din ina ka tafi ka bar ni please help me din take me out of here za su kashe ni ta faɗa cikin fitar hayyaci jikinta na rawa ta da ya cikin tafukan hannayen shi yana bin fuskar ta kallo zainab luke fuskar ki ta kumbura andis ya faɗa yana dangwalo jinin da ke gefen bakin To, ‘yan uwa masu sauraro, ni haƙuri mu kwana a nan, sai mun sake saduwa da ku a kashi na gaba. Kada ku manta, ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sauti domin domin samun samun samun filin da zara zara mun gode har kullum kullum kullum